Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi Hashin Gumel tare da wabaya yako Makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 15 ga watan Maris na shekarar 2022. cikin shirin za ku je da ake ci gaba da samun tashin farashin man fetur da sauran kayayyakin masarufi da kuma abin da ya haddasa a nan amurka duniya baki daya sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kori ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kama ku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. a jiya litinin jami'an ukraine sun ce sojojin rasha sun harba makaman atilari a kan wata anguwar birnin kiev yayin da tawagogin rasha da na ukraine suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba tattaunawar wacce ke gudana ta hanyar sadarwar hoton bidiyo a maimakon makwabciya kasar belarus kamar yadda aka saba a baya an dakatar da ita ne tsawon wuni guda amma za a ci gaba da zama a yau talata wakilin ukraine a tattaunawar mikalo podolyak ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ana ci gaba da tuntubar juna amma dai da kamar wuya ya kyauta zaton samun nasara a ranar lahadi yana mai cewa rasha tana sauraren mu da kunni na basira kana sun fara bayani masu gamsarwa jama'a a kiev sun ce an kashe akalla mutum guda a wani barin wuta da aka kai akan wani bene mai hawa tara da mutane ke zaune a ciki a wata gunduma da ke arewacin birnin sun ce dakarun rasha sun kuma kai farmaki a wata ma'aikatar kera jirage sama da ya tada babbar gobara a hali da ake ce kuma babban jami'in kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya tabbatar da kungiyar za ta kara takunkumai a zagaye na hudu a kan rasha sabili da mamayar da ta kai wa ukraine da yake jawabi a wani rangadi da yake yi a babban birnin yankin macedonia ta arewa a jiya litinin babban jami'in diflomasiyyar eu ya zargi moscow da auna fararen hula a yakin da take yi da ukraine yana mai cewa sama da fararen hula 2,400 ne suka riga suka mutu a birnin maripol kadai mai tashar jirgin ruwa yakin putin ba batun rasha kadai ba ne lamari ne da ya shafi tsaro da zaman lafiyar nahiyar mu ta turai yakin ya shafi dukkaninmu in ji borrell ya kara da cewa sabbin takunkuman za su auna masana'antun rasha da suka hada da ta karafe da ta gawayin kol da makamashi haka zalika za su shafi shiga da kuma samun gurbi a kasuwannin kuɗi na ƙasa da ƙasa wannan matakin zai zama babban lahani ga karfin tattalin arziki da kayan aiki da kremlin ke dogara a kai tana kai mamaya kana tana amfani da kudaden wurin tallafawa yaƙi in ji borrell sai dai kuma bai wani ƙarin haske ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun kashe akalla mutane takwas da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin burkina faso a jiya litinin in ji magajin garin lamarin da ya kai adadin mutanen da aka kashe a rikicin kwanaki ukun a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum talatin an kai hari na jiya ne a garin arbinda a cikin lardin sum wanda ya sha fama da munanan hare-haren kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da kungiyoyin alka'ida da is da ta kwashe shekaru tana neman kwace ikon yankin da kasashen burkina faso da mali da niger suka haɗe magajin garin birnin brema warim ya faɗa wa reuters cewa 'yan ta'addan sun ce suna auna hasumiya ajiyar ruwa da famfuna a cikin 'yan makonnin nan a wata sabuwar dabarar da suka ɗauka a wani hari na daban kuma a arewacin burkina faso an kashe akalla mutum goma sha biyar ciki har da jami'an tsaro goma sha uku a cikin lardin na matinga a ranar lahadi a cewar hukumomin tsaro a ranar asabar ba an kashe mutum tara a wani tashin hankali a wata ma'aikatar haƙar zinari da bata da izini a lardin udalan a cewar jami'an tsaro in jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan a daidai lokacin da ƙasar rasha ke ci gaba da mamayen makwabce ta ukraine a nan amurka da sauran ƙasashen duniya ana ci gaba da fuskantar hawa farashin kayayyaki musamman maman fetur na tambayi malam hassan sallau jibiya ɗan najeriya mazaunan nan amurka ko me kawo haka to wani shafi mu fara daga nan amurka inda muke zaune hmm. nan dai ka ga ba yaƙi ake ba kuma za ka iya cewa ma ba da direct ake faɗa nan ba da amurka da rasha to amma hauhawar farashin kayayyaki ya yi wani tashin goron zabi ake cewa irin wanda ma a nan amurka ba ta ganin kaya sun hauhaya irin haka ba nan da shekara arba'in da suka wuce to me kawo haka to kaga dai wanda ya fi damun kowa shine alal misali man motoci da ake zubawa wato fetur mm. to kaga fetur shine ya tashi daga dala ɗaya da wani abu yanzu ya kai dala hudu da wani abu na galan mm. abin da yake faruwa a harkar ah, man da amurka suke amfani da shi duk da yawancin man da amurka suke sha ko kuma amerika take amfani da shi ba daga rasha ake sau shi ba yau in duka abin da take saya wato bai taka kaya kaya daga rasha ba to amma saboda shi mai wani abu ne wanda ake saida abin da ake ma global commodity market wato wata kasuwa ce ta duniya hmm. wadda ake kai shi kuma daga can ake raba shi wannan kasuwar duniya ita take cewa kowace ƙasa ga man da za ta kawo kuma ga yadda za a saida shi to yanzu kaga kusan za a ce an cire wanda rasha take kawowa cikin wannan kasuwa to abin da yake faruwa kenan yake shafar duk wasu ƙasashen duniya ma da suke amfani da da man fetur to abin da ya kawo hauhawar farashin a shi mai kenan abinda su masana tattalin arziki suke ce ma harkar supply and demand wato harkar kawo abu da neman abu hmm. alal misali wato malam hassan to ya batun sauran kayayyaki ba ma wai mai kaɗai na mota ba mun shiga in ka shiga shago za ka kayan masarufi duk lamura sun sauya sai ka yi tunanin cewa ai ba kawo su ake daga waje me ke faruwa wato abubuwa ne suka zo suka cakuɗe hatta kayan abinci da kayan sawa da hatta gidajen haya ma'anar amurka sun tashi da wajen kaso kashi takwas a cikin ɗari irin shi ma wani tashi da aka jima ba a ga e, irinsa ba abin da yake faruwa kasan an yi matsalar wannan corona wato kusan za a ce shekarar 2020 ka san ba a je aiki ba masana'antu ba su bude ba da sauransu wato akwai karancin kayan masarufi na duniya baki daya to a wannan shekara ko kuma zuwa ƙarshen shekarar dubu 2021 wato yawa to sai aka samu abubuwa suka fara dawowa daidai aka fara tafiya aiki aka fara tafiya kasuwa aka fara to wannan ainihin neman kayan da ake yi kuma babu su tun da ba a yi aiki ba ba a masana'antu ba su bude ba aka hmm. yi eh, production yadda ya kamata to shi yasa aka shiga wannan karanci na duka da kayan abincin da kayan sawa da shi ne abin da ya faru kuma shi wannan yaƙi shi ba na rasha sai ya zo ya ƙara cakuɗa abubuwan abubuwan suka ƙara tashi Malam Hassan Salau Jibiya kenan mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a nan Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. hukumomin majalisar ɗinkin duniya da dama da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai sun faɗa a jiya litinin cewa mutane 161 a ƙasar yamal da yaƙi ya ɗaiɗaita ka iya faɗa wa yunwa a cikin watanni shidan ƙarshen shekarar 2022 adadin da ya ninka sau biyar wannan kashedi na cikin wani rahoto ne da wani shirin samar da abinci na ipc a takaice ya fitar kafin shirya taron gidauniya na shekara da majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki nauyinsa a ranar laraba IPC wani shirin haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a Yamal da ke samun tallafi daga ƙungiyar tarayyar Turai da hukumomin raya ƙasashe masu tasowa ta USAID da UKAID. Shirin na bibiya da kuma shirya samar da abinci a yankuna da ke fama da yaƙe-yaƙe. rahoton ya nuna mawuyacin hali da ake ciki a matalauciyar kasar larabawan wadda ta fada a cikin yakin basasa a shekarar 2014 lokacin da kungiyar 'yan tawaye huti ta kasar yamal mai samun goyon bayan iran ta kwace ikon babban birnin kasar sana da wani bangare mai girma na arewacin kasar lamarin da ya tilasta gwamnati tserewa zuwa kudanci kada daga bisani ta zarce zuwa saudi arabia a ƙarshe ofishin jakadancin afghanistan a amurka da wasu ƙananan ofisoshin jakadancin ta guda biyu za su daina aiki daga ranar 23 ga wannan watan maris a cewar 'yan diflomasiyan afghanistan din jama'ai daga ma'aikatan harkokin wajen amurka sun gana da jami'an diflomasiyan afghanistan suka shaida musu abin da suka kira rufewa da aka yi bisa ka'ida akan ofisoshin jakadancin afghanistan guda uku wannan matakin na zuwa ne watanni bakwai bayan da tsohuwar gwamnatin afghanistan ta faɗi a kabul da kuma watanni da dama da aka kwashe ana takaddama akan gudanarwa da diplomasiya a washington a ƙarƙashin shirin rufewan sashen kula da ofishin jakadancin ƙasashen ƙetare a ma'aikatar harkokin wajen amurka shine zai ɗauki nauyin kariya da kuma adana ofishin jakadancin a washington da kuma wasu ofisoshin jakadancin a new york da los angeles labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirin magana na gaba ga shakata da wannan faifan zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku za shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. a taimaka mu dai a duba shi shugaban buhari ba shi bane shugaban kasa ba kuma shi ba da aiki ba shi ne su kamata duk wanda aka san dai haƙƙinsa bai fita ba to ice a zo a bi masa haƙƙin kirana ga janar muhammadu buhari a taimaka mana tsakani da allah an kware mu akan wannan aiki a sake dubawa da idan rahama wannan abubuwa da gwamnati ta bayar sako na gare shi mai girma janar muhammadu buhari taimaka i duba mu akan wannan aiki da ake An saurari samfurin mutanen karkara kenan a jihar Kano, Najeriya suke ƙara nanata roƙonsu ga shugaban ƙasar Muhammadu Buhari game da rashin cikakkiyar diyar gonakinsu daga gwamnatin tarayya biyo bayan aikin shimfiɗa layin dogo da gwamnatin ke yi daga Kano zuwa Kaduna. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa zama a cikin madalla masu har yanzu mutanen kano na kokawa dangane da rashin cikakkiyar diyar gonakinsu daga gwamnatin tarayyar najeriya bayan da aikin shimfiɗa titin jirgin ƙasa da gwamnatin ke yi ya ratsa ta gonakinsu na noma kamar yadda ba a sani ba biliyoyin dala ne dai gwamnati ta keɓe domin gudanar da wannan aiki da wani kamfanin ƙasar china ke kwanta raginsa wadda yanzu haka aiki ya kan kama kuma ana saran kammalawa baɗi idan allah ya kai mu waɗannan manoma kuma magidanta da galibinsu talakawa ne raunana sun nana ta kiransu da roƙo ga shugaban najeriya muhammadu buhari ya bibi sigar da aka ce an bi ta biyan biyar gonakinsu. Sunana da Musa ya aikin jirgi gaskiya da ake yi to alhamdulillah za mu ce mun miƙa godiya mu ga sarki Allahu ni dai nawa ma ba daga cikin awo amma kawai sai na auna gari ma muka tahi kawai an kwashe min raguwa na an kwashe min nawa an kwashe na tsaharatu an kwashe na ta hawa an kwashe na kanina Isu ina mina an kwashe na kanina Garba ina mina shi ma an kwashe gonakin mahaifinmu ko kukoki kadai a cikin gonakinmu sai ishe mu mu sai mu sai abinci to yanzu mun dogara da Allah da shi ba komai yanzu an tashe mu a inda fasalin gonaki yake da nawa da na kannina tunda na mahaifinmu ne aka raba mana to lallai zai kai miliyan takwas nawa aka ba ku hmm? mu an bani an bani dubu hamsin an ba tsaharar ta dubu hamsin an ba isu na dubu hamsin an ba abubakar dubu hamsin dubu hamsin hamsin aka ba magwani ba don ma allahu ta'ala mun kai korafi ba da wani mm, lauya da yake dan nan garin da ya taimaka ba don haka ma ba za mu samu komai ba ba za mu samu komai ba da shi ba don da mu ba mu da karfin za mu kai kara sai dai wajen Allah ta'ala da kuka yi korafi eh, shi eh, lauya ya muku hanya nawa aka kara muku mu abin da aka ba mu dama dubu hamsin hamsin ba dai shi ba ma mu ba mu daga cikin ma maganar ba mu ko kwabo eh muna kira shugaban kasa Buhari ya duba mu da irin mutunci a duba mu a mutunta mu a taimaka mana dan ma ha'inci aka yi a taimaka a karɓo mana haƙƙin mu sunana Bashir Abdullahi gona ta inda Allah ya sa sai da ita dan karanci te miliyan ɗaya da rabi ko miliyan ɗaya da dubu biyu. lokacin da aka zo aka ɗau suna na yi kwamfani complain na ce a koma a duba auna mun mitanta an ce ba za a auna ba aiki ya bi ta kanta ta zama hanyar jirgi yanzu an dala ba dauka an ban sunana ɗayyabu umar bangaren mu an ba mutum biyu haƙƙi mutum biyu ba a basu ba mu wannan aiki gaskiya mu dai a tare da mu ba ci gaba bane gurin da muke samu mu gyara mu ci abinci Allah ya ba mu abinci an zo an karbe mana an mana dole an ce kasa ta gwamnati ce ba ta talaka ba ce to ni gurin da aka kwace in kasuwa zan sashi in sayar miliyan ɗaya da rabi ba zan sayar ba dubu ɗari shida da hamsin aka bamu. suna na sa'idu ibrahim aikin jirgin ƙasa ya zo dai ya cutar da mu gaskiyar magana wurin da muke neman abin da za mu ci mu abin nan wallahi talla an zo an kwace shi gaba ɗaya hatta lallan da ke ciki in zan sai da shi na fi karfin dubu ɗari da hamsin wallahi abin da aka ba naira dubu ɗari haka haka zo aka ture mana su cikin damuna an gama ba mu ma gama aiki ba haka zo aka dingi kana ciki kana kokarin ma ka gyara mai mota yana bi ina shariya kai gonan nan taka da aiki biyu ta kanta da kasuwa kasa ta nawa za ta yi akalla miliyan biyu ko uku wallahi zan samu To za mu ji abin da masu rike da sarautar gargajiya a yankin ke faɗi dangane da wannan batu a dakace mu. Duka ɗan an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa masu rai kamar yadda kuka ji a baya waɗannan magidanta sun ce cin da fari sun gabatar da korafinsu ga shugabannin gargajiya a yankin domin neman agaji da jagoranci alhaji nasir muhammad shine dagacin garin yakon guda cikin garuruwa da ƙauyuka da waɗannan al'ummomi ke neman haƙƙinsu a yankin ƙananan hukumar kiro da madobi zuwa haka da aka aka auna da sun gaya mana kuma har gaban hakimi sun faɗa to amma ba mu san yadda suka tsara biyan diyar su da me suka auna suka ɗauka suka biya diya ba amma gaskiya ne talakana sun zo sun samu wasu an biya su abin da bai kai ya kawo ba wasu ma ba su samu ba daga baya da suka yi korafi aka dawo aka ba wasu dubu hamsin wasu dubu ashirin ashirin kuma har yanzu ma akwai da ba su samu ba ni dai daga gare ni an gaya mun kuma na gaya wanda ya kamata to tun da ka ce kai ma ka kai wani gaba mm. yanzu a wace matsaya ake ko wani hali ake ciki to gaskiya ni ba zan iya ce ma ga halin da ake ciki ba din da duk abin da na gaya ma ni dai na san wa'anda aka yi list din su ya zo ya ba su dubu hamsin hamsin wa'anda kuma suka kawo mana kuka gaban mu an ba wasu dubu ashirin ashirin to amma ga shi har yanzu talakawa nan naka na ci gaba da yin korafi musamman la'akari da cewa wasu sun ce gona su ɗaya ce kuma gashi an raba su da ita amma ba a ba su abin da ya kamata ma ko da kasuwanci ne su je su ko kuma a'a su yi wato su sai wata gona ban akwai to ai dole ne yanzu misali ka kana da gona kamar ta dubu ɗari bakwai ko takwas ko miliyan ɗaya an baka dubu hamsin ko dubu ɗari biya ka baka ai ba a biya ka abin da za ka je ka dogara da kanka ba kuma ni na san akwai wanda ma gaba ɗaya gonakin nasa sun ƙare to yanzu gaba ɗaya muka kalli abin nan a wannan hali ake ciki ka san akwai abin da zaka iya akwai abin da kuma ni a matsayin ya fi karfi na da yi bayanin cewa ka mika wani gaba eh, so kana bibiya tun da su gashi har yanzu suna korafi talakanka to aini wannan maganar da kake ba wani talaka da ya zo ya sake samu na da wannan zancen wai yana ci gaba da korafi ni dai tun san da aka zo aka ba su ni yanzu abin da nake gaya ma ni na san an ba su dubu ashirin an ba su dubu hamsin to wannan kuwa ko ko kai ne ka san wannan ko karama gona ce da kai a shekara ɗaya sai ka aikata abin da ya wuce haka kamar daga cina cewa shi kansa ya gamsu cewa ba a yi adalci ba ta fuskar biyan diyan nan sosai ma To sai dai a nasu bangaren mahukunta da gwamnatin tarayyar Najeriya ta rataya wa aikin biyan haƙoƙin diya sun ce sun bi ka'ida da doka ta yi tanadi. Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya na cewa. mu abin da dai muka sani za a yi da baki ɗaya tun daga kaduna har kano gona ta fi 75 meters faɗinta akan wannan 75 meters wanda suka rasa a kan shi ne za su yi rezan ɗin abin da za su biya compensation su wannan consultant suka zo suka yi capturing ɗin data na inda ainihin kowa inda na hanyar jirgi ta ratsa ta gonar shi ta wuce sadili kaga ta ɗauki gona ga baki ɗaya mun kira mutanen nan wanda suke biyan conservation oh, ɗin nan mun yi zama da su akan cewa su lura da haƙoƙin jama'a wannan abu ne wanda dama automatically dole mu bada report yadda ko da gaba in an tashi wani abu makamancin haka a duba ga wani irin gyara ne ya kamata a yi kuma a yi shi insha Allah. Alhaji Sagir Suleiman kenan manaja a kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya kuma da shi ne shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsirarai. madalla a Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokacin da Salimu Barma zai kama da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lissahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya kammala rangadin da ya fara a tsakiyar makon jiya a kasar Turkiya inda ya halarci wani babban taron kasa da kasa akan batutuwan da suka shafi sha'anin diplomasiya. sannan Muhammad bazum ya tantauna da shugaba Recep Tayyip Erdogan a kan hanyoyin karfafa hulɗar Nijar da Turkiya a fannoni da dama. jaridar ta ce shugaban ya kuma yi amfani da wannan dama don ziyartar kamfanonin kera bindigogi da na jiragen yaƙi da motocin soja haɗe da na'urorin yaƙi jaridar lanketer na cewa hukumomin nijar sun kama mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki waɗanda suka hada da tsohon magajin garin na maro mun kai lasaini musa da wani soja mai ritaya a jidan chef major ahmadu sale da wani tsohon dogarin fadar shugaban ƙasa kuma direban tsohon kwamandan rundunar mayaka janar mumunu burema sai kaporal chef adamu maman mansur wanne ya rasu jim kaɗan bayan da aka kama shi a makon jiya jaridar ta ce latana baguma da ke kulle a kurkukun sayi sakamakon samunsa da hannu a yunkurin juyin mulkin ranar 31 ga watan maris na 2021 shine ake zargi da kitsa wannan sabon yunkuri mafarin fito da shi daga gidan yari don mayar da shi hannun rundunar tsaron jandarmomi da ke birnin yamai jaridar eco ta ce mazauna tsibirin tafkin chadi da waɗanda ke kewayen tafkin sun fice daga matsugunansu bayan da wasu waɗanda ake kyautata zaton 'ya'yan boko haram ne suka umarci manoma da masunta da makiyayan da ke wannan yanki su gaggauta ficewa jaridar ta ce wasu majiyoyi sun ayyana cewa kungiyar ta'addancin ta ɗauki wannan matakin ne saboda fargabar yiwuwar jami'an tsaro su kaddamar da babban farmaki a tsibirin na tafkin chadi jaridar ayir info na cewa kotun ɗaukar ƙara ta ɗage shari'ar da ya kamata a yi zamanta a jiya litinin a tsakanin babban editan jaridar lebanon musa aksar da waɗanda ke zargin ɗan jaridar da goga musu kashin kaji a labarin badakalar nan ta kudaden makamai a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Jiyar ta ce a yayin da yake bin diddigin wannan labari, Musa Aksar ya ruwaito cewa wasu mutane sun sarwantar da biliyan sama da saba'in na kudaden sefa da aka ware domin sayan makamai. A maimakon lauyan gwamnati ya bi salsala domin gano zahirin abubuwan da suka faru sai aka zargi ɗan jaridar da yi wa wasu mutane ƙage hukuncin da lauyoyinsa suka ce ba su gamsu da shi ba mafarin ɗaukaka ƙara waɗannan ɓangarori za su fafata a ranar 11 ga watan afrilun 2022 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Salamu na Barma, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a jiya litinin jami'an ukraine sun ce sojojin rasha sun harba makaman atilari a kan wata anguwar birnin kiev yayin da tawagogin rasha da na ukraine suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba tattaunawar wacce ke gudana ta hanyar sadarwar hoton bidiyo a maimakon makwabciya kasar belarus kamar yadda aka saba a baya an dakatar da ita ne tsawon wuni guda amma za a ci gaba da zama a yau talata wakilin ukraine a tattaunawar mikhailo podolyak ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ana ci gaba da tuntubar juna amma dai da kamar wuya a hali da ake ce kuma babban jami'in kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya tabbatar da kungiyar za ta kara takunkumai a zagaye na hudu a kan rasha sabili da mamayar da ta kai wa ukraine da yake jawabi a wani rangadi da yake yi a babban birnin yankin macedonia ta arewa a jiya litinin babban jami'in diflomasiyyar eu ya zargi moscow da auna fararen hula a yakin da take yi da ukraine yana mai cewa sama da fararen hula 2,400 ne suka riga suka mutu a birnin maripol kadai bai tashar jirgin ruwa a ƙarshe wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kashe akalla mutane takwas da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin burkina faso a jiya kenan ji magajin garin lamarin da ya kai adadin mutanen da aka kashe a rikicin kwanaki ukun a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum talatin To a gaishe ka masu raro anan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. kamar kullum kada manta za a yi zirta fukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata a adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na facebook yanzu a madadin ba biya ko mai da ta gabatarwa sai sulaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol Nisar fil hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.